Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To kamar yadda kuke gani wannan shine farin muski shi ake cewa farin muski da Hausa wanda da turanci za iya ce mar white musk sannan kuma da larabci shi ake cewa musk tahara. Da yawa yauwa da Hausa ana ce mar um, farin muski sannan kuma da turanci ana ce mar white musk sannan kuma da larabci shi ake cewa musk tahara wannan muskin da yawa mata ne suka fi amfani da shi gaskiya saboda yana magunguna da yawa kala-kala haka a jikin mata haka sannan kuma shi yana zuwa kala biyu ne akwai wanda za ku ga wannan kamar yadda kuke ganin wannan kamar madara ce a ciki so yana da kauri sosai so kuma akwai wani karami shi kuma wanda shi kamar lokal yake shi ma shi kuma za ku gan shi kamar ruwa cikin shi yake to akwai bambanci da wannan da wancan bambancin kuma wajen kyau ne amma da amfanin su ɗaya kuma da aka ce bambanci wajen kyau ba wai wancan ba zai amfanin da wannan zai yi ba amma dai wannan ya fi ƙarfi a yin amfanin da ake yi na matsalolin mata domin a magance su da shi wannan muskin kuma muski kala-kala ne kusan kala uku ne haka ana ga wanda mu nan ya fi shigowa cikin hausawa kenan akwai shi wannan farin muski sannan kuma akwai ja sannan kuma akwai baki wanda shi da farin da da jan da bakin yawanci an fi magance matsalolin iska da su matsalolin aljanu da su ake magancewa shi kuma wannan saboda ya fi su daɗin ƙamshi da shi ake yin magungunan matsalolin mata wanda za mu faɗa kaɗan daga ciki da kuma yadda za a yi amfani da su a wannan bidiyo da insha Allah. So, um, hanya ta farko da za a yi amfani da shi shine idan misali uh, shi dama wannan ba wai sai mace tana da matsala za ta yi amfani da shi ba za ki yi amfani da shi in kina da matsala kuma za ki yi amfani da shi domin ki kare kanki daga wasu matsalolin sannan kuma za ki amfani da shi domin ki kara karfafa kanki a kan wasu abubuwa da za mu faɗa a wannan bidiyo ɗin ko kuma a bidiyo na gaba insha Allah wannan dai shine farin muski kuma yana da fa'idodi da yawa da amfaninnuka da yawa da mace za ta yi amfani da shi wanda insha Allah in dai kin yi amfani da shi to za ki gode mana na san da yawa wasu matan sun san yadda su yi amfani da shi amma kuma wasu ba su san yadda za su yi amfani da shi ba shi yasa muka yi amfani da wannan daman muka kawo bidiyo ne yadda za a yi amfani da shi wannan farin muski ɗin da kuma hanyoyin da za a bi domin a magance waɗannan matsaloli hankali ko kuma a kiyaye kai daga kamuwa daga wasu matsalolin ba tare da an sha wata wahala ba.